إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ألا تكيك وانسى يومنا رانا رشاتك وسدري شاترا ووتر رمضان وتنترى shekara ta dubu da da da talatin takwas hijira manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa cikin wannan wata mai daraja muna nan a cikin suratul anfal inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan aya ta saba'in da ɗaya zuwa ƙarshen sura kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah

خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه والله عليم حكيم معنى روانا آية أتقيتي Allah ya ce wa in yurido khiyanatak idan fursunonin yaƙin da suke hannunku suka yi nufin su ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sakamakon abin da wasu suke nuna muku na karkatarsu zuwa ga addinin musulunci ko wannan ya sa ku ga cewa to tunda suna da batattun yaƙi sun musulunta to ai kawai a ba su yanci da dama kamar kowane ɗa to wannan abin da suke yi manzo yake Allah yake cewa kai da manzansa wa in yuridu khiyanataka idan nufin su waɗannan fursunonin yaƙi da kuka kama suke hannunku su ha'ince ka da khanu Allah min qabl to kafin wannan lokacin ma kafin wannan karan ma sun ha'inci Allah su wata wata'ala a zatansu wanda Allah kuma bai ha'intuwa to amma sun yi abin da suka yi kafin yaƙin badar na kafirci da ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma wannan ha'inci ne Allah yake cewa fa amkana minhum sai Allah ya dora ku a kansu ya ba ku dama kuka wato ainihin fata-fata da su wallahu alimun Allah cikakken masani ne da duk abin da bayi suke da kuma abin da suka kullata a rayukansu hakimun masanin inda ya dace a sanya al'amura ne don haka yana da hikima cikin dukkan al'amuran da yake gudanarwa game da bayinsa. kasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa in yuridu khiyanataka faqad khala Allah min qabl to shine malamai suke cewa cewa da aka yi kafirai sun ha'inci Allah kafin wannan karo na biyu ma'ana a baya kafin sanda za su rika bayyana da musulunci bayan an kama su a fursunonin yaƙi to kafin wannan lokaci sun yi wani abin da yake na ha'intar Allah subhanahu wata'ala to ne malamai suke cewa wannan ha'incin da suka yi shi ne kafircin da suka rayu suna yi da kuma bautar gumaka da suka rika yi da karyata manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ha'incin da suka yi sai kuma wannan na daga baya na bayyana cewar sun karkata zuwa ga addinin musulunci don ko a sake su daga kasancewa su birtunonin yaƙi sai abin da wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya abin da ke cikinta akwai razanarwa da firgitarwa dangane da abin da ya shafi maha'inta cewar in har wato ainihin suka komawa zuwa ga yaƙar murmurai da yin kiyayya gare su allah subhanahu ta'ala zai dora muminai a kansu ya rinjayar da su a kansu a wani karan daban saboda haka su shiga taitayinsu sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana da cikar ilimi kisa aka ce alim da sigar mubalaga cewar cikakken masani ne Allah subhanahu wata'ala kuma aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu ta'ala yana da hikima cikin da abin da yake aiwatarwa bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ce أنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير فسروا أن آية a الله سبحانه وتعالى wata'ala illal na amanu haƙiƙa waɗanda suka gazgata Allah suka gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka kasance suna aiki da shari'ar Allah ƙari akan haka wa hajaru suka yi ƙaura da baro wato gidajensu da suka mallaka a can makka zuwa garin madina wajen manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma zuwa garin da za su sake su bauta wa Allah ko ba madina ba kamar yadda wasu suka yi kaura zuwa habasha inda suka sake suka ba Allah fiye da yadda suke a lokacin da suke makka to waɗanda dai suka yi imani suka kuma yi kaura a rayuwarsu suka gudu da addinin su don wato sake su yi sha inda za su sake suka bar inda aka hana sakewa Allah ya ce wajahadu bi amwalihim kuma suka yi yaƙi da dukiyoyinsu yadda wato ainihin suka yadda su sar yadda gidajensu da abubuwan mallaka su yi ƙaura saboda Allah subhanahu wata'ala to haka dukiyoyin da suke tare da su a hannunsu suke tafiyar da su domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala wa anfusihim kuma suka yaƙi da kawunansu su rasa dukiyarsu su rasa rayukansu da sauran abubuwan amfaninsu duk ba don komai ba sai dan wato addinin Allah ya ci gaba Allah ya ce fi sabilillah duka wannan suna ne saboda Allah ba dan wata bukatar kansu ko wani abin duniya ba Allah ya ce na awa wa nasaru da waɗanda kuma suka yi wa waɗannan masu ƙaura da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masauki sune mutanen Madina suka kuma taimaka sun taimaki manzo sallallahu alaihi wa sallam sun taimaki sahabbansa da suka kaura daga makka suka zo nan ko wanda suka wato anin taho daga habashi suka tare a madina gaba daya dukkaninsu sun karɓe su sun musu masauki kuma sun agaza musu sun taimaka musu su ne wallari na awon wa nasaru da waɗanda suka wato anin sauki sauran sahabbai suka kuma taimaki addinin allah allah subhanahu ana yake cewa ula'ika ba'duhum awliya'u ba'd ko waɗannan sashin su masu ƙauna ne ga sashi wato mutanen madina suna matuƙar ƙaunar mutanen makka kamar yadda mutanen makka suna matuƙar ƙaunar mutanen madina manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa masu hijirarsu da waɗanda suke mazauna garin madina duka suna ƙaunar juna saboda manufar da ta haɗa su ta ban allah subhanahu ta'ala da biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ci gaba da cewa wallazina amanu wa lam yuhajiru waɗanda kuma wato ai suka ba da gaskiya da Allah amma sai dai su ba su yi ƙaura ba suna zaune cikin wato inda aka hana sakewa su bauta wa Allah ba su bar nan ba sun tafi inda za su sake amma dai suna nan da imanin su Allah subhanahu wata'ala ya ce malakum min walayatihim min shay babu wani abu akan ku na cewar sai kun taimaka masa kamar yadda kuke taimaka wanda suka kaura suka kasance tare da kuga kuga su su da suke can to ba magana an dora muku sai kun agaje su sai kun taimake su irin taimakon da za ku yi waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya ce hatta yuhajiru har sai idan sun yi kaura kamar yadda waɗannan suka yi kaura to suka cancanci taimakon ku ta kowace fuska kamar da kuke waɗannan da suke tare da ku yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ce amma duk da haka wa in istansarukum fi din in suka nemi taimakon ku a cikin al'amarin addini arna sun zalunce su sun tara su sun sa su a gaba suka ce ku kama mana dauki ku a gaje mu Allah ce to ku taimaka musu fa an nasr tilas ne akan ku anan ku taimaka musu Allah ya wajabta muku taimakon su illa ala qawmin bainakum wa bainahum mithaq sai dai idan neman taimakon nan da suka yi gare ku sun nemi taimakon ne a kan wasu wanda kuma akwai alkawari tsakaninku da su mai ƙarfi na sasantawa da kuma tsagaita wuta da kuma cewar babu maganar mu taimaka wani yaƙe ku ko ku yaƙe mu an samu alkawari dai mai ƙarfi ya gudana tsakaninku da su to a wannan lokaci ba magana ku taimaka waɗannan musulmin da suka nemi taimakon ku domin ba za a ce ku warware alkawari ba Allah bai umarni da warware alkawari wallahu bima ta'maluna basir Allah cikakken masani ne mai gani game da dukkanin abin da kuke aikatawa to bayan wannan ta bangaren ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah subhanahu wata'ala yake bayani a wannan aya daga farkonta cewa والذين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم هزوا قرشه ما لم cewa, شيء nan الله سبحانه وتعالى قل علاقة da dangantaka i ta soyayya da ƙarfafa juna da taimaka wa juna tsakanin bayinsa da ke bin sa wanda suka haɗar da wanda suka yi ƙaura daga makka da kuma waɗanda suke mutanen madina dukkaninsu waɗannan masoyan juna ne suna kuma taimakon junansu ga ƙauna a tsakaninsu ga agazar juna wannan allah subhanahu wata'ala ya haɗa dangantaka tsakaninsu saboda manufarsu da su zama bai ɗaya ta abu allah subhanahu wata'ala a taimakawa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sun kasance masu ƙaunar juna sun kasance masu taimakon junansu da wato ainihin ƙauna wacce take ƙarfa saboda cikar imaninsu da kuma wato ainihin cikar saduwar junansu da juna duk sanda aka ce ga ka ga ɗan uwanka musulmi to ana samun shakuwa fiye da yana nesa da kai kana nesa da shi duk sanda aka ce ga ɗan uwanka musulmi dab da kai duk sanda ya fi samun gudun mawakar taimakon ka fiye da na nesa to Allah subhanahu wata'ala ya taso mutanen makka sun zo sun samu mutanen madina su kuma sun karɓe su kyakkyawar karba don a samu irin wannan kauna ta dab da dab a samu gudunmawa da taimakon juna ta dab da dab to wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala yake sanar da mu yayi a tsakanin bayansa masu biyayya gare shi masu agazawa wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya ce na amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay waɗanda kuma suka ba da gaskiya amma sai dai su kuma ba su yi ƙaura ba to babu wani abu a kanku na sai wato kun taimaka musu a ba magana jibinta al'amarin su irin yadda kuke jibinta al'amarin waɗanda suka yi ƙaura malamai suke cewa a nan waɗanda ake nufi da sun ba da gaskiya amma ba su yi ƙaura ba ba a tilasta wa muminai mutanen madina da kuma wato ayin su kansu mutanen makka da suka yi ƙaura su zama wato sun agaje su irin agaje da suke tsakaninsu ba su ne ƙauyawan da suka musulunta suka kuma wanzu suka zazzauna a ƙauyukansu ba tare da sun yi ƙaura sun tare a wato gidan musulunci da matabbatar sa madina ba sannan dangane da abin da ya shafi cewar da Allah imanaku min walayatihi min shay kalmar walaya an karanta da yi wa wau fataha an kuma karanta da yi wa wau kasara malakum min wilayatihim min shay ko min walayatihim min shay duk kowanne wato yi lugace guda biyu wacce take mai fasaha kuma sannan ina daga cikin abin da yake kira'o'i guda biyu tabbatattu daga cikin kira'o'i bakwai mashahurai da ake da su saboda haka kamar yanayin kwatankwacin a ce addilala ne da kuma a ce addalala duka ba bambanci haka kuma a ce alwilaya ko a ce alwalaya shine jibinta al'amarin wanda kuke tare da shi da za masa da taimakonsa Allah yake cewa innal ladina amanu haƙiƙa waɗanda suka ba da gaskiya kuma walam yuhajiru amma sai dai basu wato ainihin walladina amanu ladina amanu walladina amanu walam yuhajiru waɗanda wato ainihin suka ba da gaskiya amma ba su ƙaura ba to tun daga dai farkon ayar da yace innal ladina amanu din har zuwa nan karshen ta malamai suke cewa in muka tsaya tsaye muka lura a ayar Allah subhanahu wata'ala ya kasa mana muminai kungiya ɗaiɗaya ha kungiya uku kungiya farko sahabban da suka yi ƙaura daga makka ƙuraishawa da suka karɓi addinin musulunci a lokacin da karɓarsa take da wahala suka kuma wata sami kansu a cikin kuntatawa da matsantawa da takurawa wannan yasa suka baro mahaifarsu dukiyoyinsu abubuwan mallakarsu suka to madina wanda su ne na koli masu matakin farko wanda duk wani wanda ya karba addinin musulunci har Allah ta shi alƙiyama suna da kaso na lada a cikin al'amari domin sun ragaye shi abinda da suka karba suka haɓaka ne ake ta ɗorawa har kai ma ka samu sannan masu bi musu su ne al'ansar mutanen madina waɗanda suka zamar wa manzo sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka matabbaci da suka karbe su suka wato musu masauki kyakkyawan masaukin da ba ka da fargaba na karasa wanda ka rasa domin ka samu wanda ya fi shi ko wanda yake ɗebe maka abin da za ka ji na damuwa da baka same shi ba na ukun su su ne wato wanda suka yi imani amma kuma ba su yi ƙaura ba sau da haka su ba sa cikin mutanen madina kuma su ba waɗanda suka yi ƙaura ba ne cikin mutanen makka saura ko da suna cikin makka ba su yi ƙaura ba ko kuma suna ƙauyukan da ke gefen makka ba su yi ƙaura ba to waɗannan matsayinsu bai kai na waɗanda suka gabace su ba shi na abin da allah yake sanar da mu a cikin wannan aya kuma dangane da abin da ya shafi jibinta al'amari wanda ya kasance tsakanin mutanen makka da suka yi ƙaura da mutanen madina suka karɓe su malamai suka ce ita ce wato jibinta ta taimake keniya da jibinta ta gadon juna da jibinta ta 'yan uwantaka addini sun zama kamar 'yan uwa na jini a ta dalilin addini sun zama suna taimakon junansu wannan a gazuwanan da abin da ya shafi gida ko abin da ya shafi gona ko abin da ya shafi shago ko kanti haka suke abin da yake da shi sai rawa zai ce zaɓi wanda ya maka ka ban min ɗaya ko gona ko gida ko abin da ya kama da haka to wannan shi ne irin abubuwan da suka karɓa a gazar junansu da shi suna jibinta al'amuransu da shi ta kai ma a lokacin idan mutumin madina ya rasu mutumin makka da aka haɗa su yan uwantaka ta addini sai ya gaji abin da wuce mallaka haka idan na makka ne ya rasu ya ma bar wani abin da za a iya mora amfana na madinan nan sai ya gaje sun zama kamar yanayin yan uwa wanda yankwantaka ta je ta haɗa su suna gadar juna ban da abin da suke samu na amfani a tsakaninsu kafin a kai ga ce ba wani yaron to irin wani abubuwan suka rikayi a wannan lokaci shake nufin alwilaya wato jibinta al'amarin junansu da suka rikayi to sannan kuma waɗanda aka ce malakun min walayati min shai, to kafin nan malamai suke cewa da Allah ya ce wa ulul arhami ba abuhum aula bi ba'din fi kitabillah da zamu karanta nan gaba wannan ayar ta tashi batun jibinta al'amarin juna da mutanen makka da suka yi ƙora da na madina da suka sauke su ta tashi batun gadar juna da suka rikai saboda haka wannan an masa iyaka amma don da abin da shafi sauran taimakekeniya sun ci gaba da yi har Allah ya sa suka bar duniya saboda haka da Allah ike kuma waɗanda suka yi imani amma ba su kaura ba wannan babu batun sai kun jibinci al'amarinsu su akan to kuma malamai suka ce abin da aka kore game da su shine batun taimakon junar dinnan da suke yi su da suke tare da juna to waɗanta na nesa ba ɗora musu yi musu haka a gaba da su saboda sun yi nesa da su ba ce da suka taimaka waɗanda suke dab da su ba sai sun ɗauki irin wannan taimakon sun je sun kai waɗancan da suka nesa ba su yi ƙaura ba ba ɗora musu wannan ba haka kuma batun gadar juna da suka rikai to ba magana can da nesan can su gaji waɗanda suke kusan nan kamar da su suke a tsakankaninsu da suke tare da juna duk wannan babu shi a kansu Allah ya ce kawai abin da za ku iya musu na taimako idan suka nemi taimakon ku akan wani al'amari na addini wasu can suna zaluntar su to a nan ne zama ba yadda kuka iya an tilasta muku ku taimaka musu to da haka amma sauran abin da kuka saba yi waɗanda kuke dab tare da su to su ba su samu wannan ba to sannan bayan haka Allah yake cewa illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai in neman taimakon ku da suka game da al'amarin addini sun nemi taimakon ku ne akan mutanen da tsakaninku ku da su akwai karfan alkawari su malamai suke cewa da wannan gaba akwai dalili cikin wannan aya na rashin halaccin yakar wato wanda aka yi alkawari da shi duk da yana ba musulmi ba muddin an yi alkawari to lallai a cika saboda haka a nan ba za a yaƙi wanda ake akwai alkawari tsakanin musulmi da su ba muddin ba lokacin alkawarin ne ya ƙare ba muddin ba kuma su arnan ne suka kare alkawari ba Allah ya wallahu ma ta'maluna basir ko abin nufi Allah subhanahu wata'ala babu wani abu da yake boyuwa gare shi na ayyukan da bayi suke yasa yace game da abin da abin da bayi suke aikatawa basir mai cikakkiyar masaniya ne da basira sanin mai suke ciki bayan haka malamai na ambata cewa wannan aya tana koyar da mu abubuwa kamar haka na farko bayani akan fifiko da ke tsakankanin bayan allah muminai wanda suka fara addinin musulunci mutanen makka da wanda suka karfafe su suka zama musu masu masaukinsu mutanen madina da wanda sun ba da gaskiya amma kuma ba su yi ƙaura ba saboda haka suna daraja mataki-mataki matsayi-matsayi sannan wannan aya tana sanar da mu tilastin taimakon mummunai da kuma jibinta al'amarinsu a tsakaninsu da ƙaunatar junansu dole ne musulmi ya taimaki dan uwansa musulmi almuslimu akhul muslim innamal mu'minuna ikhwatu saboda haka arka samun wato anin taimakon juna sannan wannan aya tana sanar da mu rashin halaccin yaƙar wanda akwai alkawari tsakaninka da su cikin arna almu'ahad wanda aka yarjejeniya ta sulhu da shi to bai halatta a yaƙe shi muddin ba ya warware alkawari ba ne bai halatta a yaƙe shi muddin dai akwai wani alkawari a tsakani ba za a karya shi ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ayyukan da bayi suke yi babu wani abu daga cikinsu da yake ɓoyuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya san komai na abin da muke aikata bayan haka sai Allah ya ce والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فسر وانا آية أتقيشي ألا أبو إترشا والذين كفروا waɗanda suka kafarta suka bintsire wa Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama a tsakankaninsu ba'duhum auliya uba Sashen su masu jibinta al'amarin sashi ne sashin su masu taimaka wa sashi ne akan barnar da suke kai ta kafin, saboda haka ba mai ƙaunatar jibinci al'amarinsu irin yadda suke wato anin ƙaunatar junansu da jibinta al'amarinsu sai irin Ta su isu isu can a matsayinsu na masu taimakon juna akan barna wanda sai yake na cewar ashe batun musulmi ya ƙaunaci arne kamar mai ƙaunar ɗan uwansa musulmi ko ya ƙarfafa arne ya agaje shi kamar mai ƙarfafar ɗan uwansa musulmi su babu ko shaka wannan tafka da warware. Allah yake nuna cewar su dai isu isu masu taimakon juna ne kenan ku batun ku shiga cikin su ku tafiya irin tasu bai taso ba lalle a yanke alaƙa ta ƙarfafa juna da ƙaunatar juna irin yadda za ka ɗan uwanka musulmi in ya zamanto wanda kake tare da shi ko kuma wanda wato ane yake buƙatar wannan ƙwar da kare ka arne ne to ba zai same ta ba gurin ka kenan Allah yana nuna cewa musulmai su kyamaci wato ba da agaji da ƙauna ga waɗanda suke kafirai su ba su isu isu can su ci gaba da taimakon junansu da ƙaunatar junansu a kan abin da suke kai na arnanci su abin da aka sani isu isu su ma musulmi da manufarsu ta zama iri ɗaya ta wato bin Allah da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, to anan ake so a ga ƙaunar junansu da taimakon junansu kamar da muka karanta a ayar ta gabata Allah ya ce illa taf'aluhu idan har ba za ku aikata haka ba ku kyamaci waɗanda suke Allah ku ƙi a su ku ƙi taimakonsu ku ba su su su ƙaunaci junansu isu isu to in har ba ku yi haka ba kuma in har ba ku kasance kuna ƙaunata junanku ba iku iku kuma to Allah ya ta kun fitnatun fil ard za a samu gagarumar fitina a ban ƙasa za a sami yaƙe-yaƙe za a sami cakuɗa al'amura da rashin wato anin daidaitansu wa fasadun kabir da ɓarna wacce take mai girman gaske mai mayawaiciya mai fantsama da yaduwa ta ɓangaren abin da ya shafi faɗa da ma'anar wannan aya da Allah ya ce wallazi na kafaru ba abuhum auliya uba malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana ne cewa kafirai ta fuskar haɗuwarsu a kan abin da suke kai na kafirci masu taimakon junansu ne a tsakankaninsu da haka suna yin iya bakin ƙoƙarinsu su ga sun ƙarfafi wannan kafircin da suke kai isa za ka jance su idan sun je coci duk zuwa da suka yi da abin da suke ajiyewa lallai za ka kawo kaza wancan zai kawo kaza wannan zai bada kaza suna yi a an tashi wato ainihin auren wani ko a wani a guri kaza kasuwa rumfarsa ta faɗi sai su zo isu su a haɗa abin da za a sake gina rumfar da abin da za a zuba a cikin rumfar da waye da waye duk gasu nan saboda yana halartar coci ina zuwa ana yin abin da ake da shi na arnanci sai ka tada suna karfafa junan su taimakon junansu su akan irin wannan to Allah da yana sanar da mu cewa kafirai bisa abin da suka haɗu akai na kafirci suna taimakon junansu akan wannan manufa su suna taimakon junansu akan barna da kafircin da suke kai musulmai kuma idan har ba su kiyaye ba game da abin da ya shafi gaskiyar jibintar junansu da ƙaunatar junansu da yake alaka ta dab da dab mai ƙarfi tsakaninsu da maƙiyansu to za a sami shirka ta wato anin sami gindin zama a ban ƙasa za a waye gari yaƙe-yaƙe marasa wato anin kan gado suna faruwa za a samu takuduwar ƙarya da gaskiya za a samun takuduwar muminai ko mumini da kafiri za a samu wato rashin yin da dama daga cikin manya-manyan ibadu da Allah su tsora wa bayi musulmi kamar abin da ya shafi yaki kamar abin da ya shafi ƙaura da wasu waɗannan daga cikin abubuwan da suke wato manufofi na addinin Allah da shari'arsa su duk inda aka samu wato rako na yanke alaƙa ta ƙarfafa juna da ƙauna tsakanin musulmai da arna to in ba a samu wato tabbatar da wannan tsarin ba to za a waye gari arai da musulmi suna gauraya za a waye gari ƙarya da gaskiya suna cakuɗa sai ka an magana yaƙi towa za a yaƙa bayan duk mun zama ɗaya me suka yi mana me za kuma ce kuma yanzu ya musu ai kaza za ka sai a waye gari sai ka ga abin da da ba a san musulmi da yi ba ka ga mace ta sanya sutura matsanta da a waje ka ga mace ta wato ainihin ƙarin gashi ta sake shi har gadon baya ka gama ce ta bar farce zaƙo-zaƙo kamar farcen aljani ta kuma shafe shi da wato ainihin jamfarci da abin da ya kama da haka sai ka ga abin da a cikin arna ake samunsa sai ka ga ya mamaye musulmi tuna kai ka ce dama wannan shine addinin to Allah ya ce irin wannan barna za ta zo ta yadu kuma ana nan sai ka tarda wato ainihin a wannan gidan wa musulmi kane arne uwa musulma uba arne kaza haka sai ka dace ai da baban su gaba daya musulmi ya haife su amma yanzu sun raba wasu na zuwa coci wasu na zuwa masallaci haka Allah ya ce to in dai haka za a ci gaba da yi in musulmi ba su kiyaye ba su san wa za su kaunata su kuma wato sanwa za su yanke alaka ta kauna da karfafa juna tsakaninsu da shi to wannan abin shine zai faru in an ana magana jihadi sai to wani irin jihadi suwa za a yaka bayan duk gida ɗaya aiki bayan duk tare aiki to in ka ka je ho makamin ka to za ka samu dan uwanka da aka ce ka kaunata garin ka samu wanda kuma aka ce ka kyamace shi saboda kuna gauraye guri guda sannan za a kuma magana kaura ta to kaura a tafi ina na ma za ku je da ya fana kaza kaza kaza ta sai zama to duk abubuwa da suke na addini sun samu matsala shirka kuma sai ta samu gindin zama to Allah ya ce in har ba a tsare ba to wannan shine abin da zai wakana wannan shine abin da zai faru ita wannan aya malamai suke cewa yanayin ta yanayin faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul al-imran da yake cewa la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allah nafsa wa ila Allah almasir Allah yake cewa kada mu'minai su kuskura su riƙi kafirai ababen jibinta da suke ƙaunarsu suke kuma taimakon su kasi haka min dunil mu'minin waɗanda ba mu'minai ba mumini da mumini aka san karfafi juna su kaunaci juna amma ba mumini da kafiri abin taimakawa da kaunata ba Allah ya ce wa ya fa'al dalika wanda kuma yake aikata haka yake kaunata arna yake jibinta al'amarin su laysa min Allah fi shay shi ba kowa bane ba kome bane a gurin Allah ya zama banzan bazara bai da wata kima a gurin Allah subhanahu wataala bai halatta haka ba Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in kun samu kanku kuna tsoron wata balahira daga gare su sakamakon su suke da ƙarfi da rinjaye ko kuma ku ne raunana tsiraru marasa ƙarfi to a nan in kun nuna kamar kuna tare da su ai ba wata matsala da ku da su to wannan ba laifi ba ne kamar yadda annabi manzo sallallahu alaihi wa alihi da sahabban suka samu kansu farkon al'amari a garin makka baya da suka iya ba za su fito su abin da suka saba a lokacin da wato musulunci ya karfi ba to in irin wannan ce da bambanci amma dai da karfi na musulunci da kuma wato damar da za ku sake ku yi addinin ku a ce an waye gari kuma kuna wato mu'amala da arna kama kuna mu'amala da yan uwanku musulmi wannan ba daidai ba ne sannan ko bayan haka kamar faɗin allah subhanahu wata'ala da yake cewa cikin suratul tahrim يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم أكتد منذ wanda umarni gare shi umarni ne ga al'ummarsa cewar dukkaninku ku wato yaƙi kafirai da munafukai ku kawusa mu'amala gare su sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ma'ana annabi Muhammad manzon Allah waɗanda ke tare da shi na muminai da suka haɗar da wanda suka yi wa ƙaura da wanda kuma suke mazauna madina allah ya ce a shidda wa kuffar masu tsanani ne ga kafirai amma ruha ma ubainahum a tsakanin suna tausayin junan da a gaza juna da kuma wato ne ƙauna to wani shine tsarin da allah yake buƙatar bayi su kasance ba su wato ainihin gayyar haka ba su canza su zama sun yi shi kai da gindi a ce an waye gari mutum yana da mu'amala da arnan da yana jin kamar wannan ya mafi irin yadda yanzu wato gurbata ta kai gurbata dan mutum ya samu kansa a cikin matsin rayuwa sai ka yana cewa ai gwara ma mulkin arnan wannan ba daidai bane ba a fifita arne akan mutum ganganci ne ba karami ba Allah ya kiyaye da sauran ayoyi waɗanda suke tafiya akan wannan zubi sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana tabbatar mana abin da ke tsakankanin kafirai na ƙaunar junansu da kuma ƙarfafa junansu akan abin da suke kai na barna da kafirci sannan wannan aya tana tsawatarwa daga faruwar fitina da barna gagga waɗanda suke mamaye ƙasa wanda ake ga za su faru koyuwar faruwarsu idan muddin musulmai ba su wato anin kaunaci yan uwansu musulmai sun karfafe su ba kuma ba su yanke alaka tsakaninsu da kafirai ba ta ɓangaren a ce su ƙaunace su ko kuma su karfafe su bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka ba da gaskiya da manzansa suka baro gidajensu suna masu nufin wato gidan da musulunci isa mugindin zama sun baro makka sun dawo madina don su sake su ba Allah ko sun tafi wani gari daga cikin garuruwan da za su iya samun damar bautar Allah ko da ba madina ba kamar da wasu suka tafi wato alin habasha don sakewa su bauta wa Allah to wanda suka yi wannan suka yi wato alin imani da ƙaura Allah ya ce wajahadu fi sabilillah kuma suka yaƙi saboda Allah والذين wa nasaru? da waɗanda kuma wato ainihin suka yi masauki da su waɗanda suka yi ƙaura kuma suka ba da gudunmawa da taimako to duk in ka haɗa su da su mutanen makkan da suka yi ƙaura da su mutanen madinan da suka ba da masauki suka zama dukkan suna yaƙi saboda ɗaukaka addinin allah allah ya ce humul mu'minuna haqqa su ne muminai tsantsa na haƙiƙa babu shakku game da imanin su babu tararrabe game da imaninsu Allah ya ce lahum maghfiratun suna da gafara da Allah ya tanada domin su ya gafarta musu laifukansu da kurakuransu wa rizqun karim da kuma arziki wanda yake mai girma mai martaba da daraja da Allah ya tanada domin su Allah ya sa mu cikin su to malamai suke cewa fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah ya ce والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله kamar ai wannan ya wuce ya ake sake maimaitawa to ne malamai suka ce ba maimai bane akwai bambanci a can bayanin da Allah subhanahu wata'ala yake yi a karan farko ina bayani akan tilastawa bayansa muminai ƙaunatar junansu da ƙarfafa junansu ne jigon abin da ayar da muka gama bayani take faɗa a yanke alaƙa ta ƙauna da ƙarfafa tsakanin musulmi da arni a kuma samu ƙwaƙwarar ƙauna da jibinta al'amuran juna tsakanin musulmi da musulmi shi ne abin da ayar take ƙoƙarin ta tabbatar wata ta gabata shawarwala a same tsakanin mutanen makka da mutanen madina wanda suka yi kaura da wanda suka ba da masauki to amma a nan allah subhanahu wata'ala yabo yake yi da kirari ga su wato waɗanda suka yi wannan halayya ta imani da kuma wato ainihin karɓar 'yan uwansu suka sauke su a matsayin suna masu masaukin baki duk bayan ya gama hada su yace wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah na awu wa nasaru sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan ya faɗo su dan ki faɗa maka ce su ne tsan tsagwaran muminai ayyaba musu imanin imaninsu ba ɗan jabban kirari ya musu to ya gamsu da abin da suke kai ashe da bambanci abin da wannan aya take kwanta tabbatar mana da kuma abin da wacce aya take kokarin ta tabbatar mana dan ambatan alladhina awaw yazu da alladhina amanu wa hajaru ba yana nuna cewa a abu guda ne ake ta maimaita ba a sai ka kalli wancan me ake so a tabbatar maka da dora ka akai wannan me ake so a tabbatar maka ai maka bayanin Allah yake cewa lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman a can an faɗi haka wa rizqun karim da arziki mai martaba da daraja an faɗa haka a can to wani ake yin cewa ashe ba mai ba ne kowace daga cikin ayoyin da abin da take so ta sanar da mu na sako da Allah ya ce ka humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minai na gaskiya abinda ake nufi masu cikakken imani saboda abinda suka kudirce na imani sun wato ainihin gasgata shi da abin da suka tsayi da yi na aiki da imaninsu na zuci na ƙuduri da ayyukansu da suke da bai suna tafiya bai ɗaya suna gasgata juna sau da haka sun tsaye da yin hijira sun tsaye da taimakon juna sun tsaye da jibinta al'amarin juna sun tsaye da ƙaunatar juna sun tsaye da yin yaƙi don kawar da arna daga wato tsarin da suke kai na arnanci da wato murkushe kafirci a ban ƙasa da yaƙar wato munafirci da aka samu wasu na kai to wannan abin da suka yi shi yake nuna gaskiyar imaninsu su ne muminai tsantsa ko yanzu ka tafi akan wannan salo na wato ainihin tabbatar da irin abin da suka tabbatar Allah zai datar da kai da samun imani na gaskiya Allah ka datar da mu ya tabbata cikin hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaita wanda ka karɓo daga sabon annabi abu huraira allah idu da shi yake cewa manzon allah tsira da aminci allah sabbata a gare shi ya ce wanda ya bada gaskiya da allah ya bada gaskiya da manzon allah ya tsayi da yin sallah ya zama yana yin azumi to ya kasance ina da haƙƙi a gurin allah subhanahu wata'ala na cancantar allah ya shigar da shi aljanna wannan Allah ya dora wa kansa in dai ka tsaye da wato ba da gaskiya da shi ka tsaye da ba da gaskiya da manzansa ka tsaye da tsayi da sallah kana yin azumi to Allah subhanahu wata'ala da kansa ya dora wa kansa dan ba mai tilasta masa to ka tantance sa ka sa sannan bayan Allah subhanahu wata'ala zai shigar da kai aljanna hadisi cigaba da cewa kayi yaki ko ko baka je yaƙi ba kana zaune a garin da kake inda aka haife ka baka je ko ina ba in dai ka tsaye da abubuwa Allah subhanahu wata'ala ba zai tuzarta imanin ka da aikin ka da kai ba zai datar da kai da samun aljannar ba. kuma manzo yake cewa da su aljanna da kuke ji da gani akwai daraja a cikin ta daraja ɗaya ɗaya har daraja ɗari sannan Allah ya tandu wannan darajoji don bayan da suka tsaye da yin yaƙi saboda Allah annabi yake cewa tsakanin martaba da daraja wannan zuwa wannan tsakanin mataki zuwa mataki da Allah ya tanda a gidan aljanna kamar babbancin da ke tsakanin sama da ƙasa ita to za ku roƙi Allah ku roƙe shi aljanna firdaus ita ce matsakaiciyar aljanna ita ce mafi ɗaukaka aljanna ba sama da ita a kanta ne rafin wato ainihi ike na al'arshin ubangiji al'arshin ubangiji ita ce shi ne rufi na aljanna firdausi sannan kuma bayan haka daga ita dukkan ƙoramin gidan aljanna suke buga zuwa sauran aljannatin saboda haka wanzu za ku roƙi Allah ku roƙe shi ku roƙi mafi ƙoli shine ba wasu yake cewa in za ka roƙo ka roƙa da babban mataki shine babban matakin ya ce ka samu aljanna firdausu kaga inda ake samun bubbuga kai kana can da ya bulbugo da ku za ku fara kafin wasu samu Allah ya samu cikin ku shine abin da Allah yake cewa lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara da kuma arziki mai kima daraja duk abin da ji an ce karim to abin da ake nufi kansa ya kai ya kawo to Allah subhanahu wata'ala dan zan musu arziki da kansa ya kai ya kawo Allah ya datar da mu sai abin da wannan aya take ko da mu wannan aya tana sanar da mu kirari da yaba wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa sahabban manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka haɗa da muhajirai da kuma mutanen Madina al-Ansar sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah ya bayani akan gafarar da iwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana kuma sanar da mu cewa dukkan arzikin aljanna arziki ne mafi kyau mafi daraja to wannan ina sanar da mu cewa mu ma mu tsayu da yin irin abin da sahabbai suka yi dan mu dace da samun irin abin da suka samu Allah ya datar da mu sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce وهاجروا وجاهدوا معكم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina amanu min ba'du wa hajaru waɗanda suka ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala suka ba da gaskiya da manzansa min ba'du bayan su waɗannan mutanen makka da suka yi ƙaura bayan mutanen madina da suka zama sun ba da masauki ga mutanen makka to aka samu wasu sun zo daga bayansu sun ba da gaskiya da Allah sun ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hajaru su ma sun yi kaura sun bar inda ake takura musu daga yin addini sun tafi inda za su take su bauta wa Allah wa jahadu kuma su ma suka dage da yin yaki saboda ɗaukaka addinin Allah ma'akum tare da ku wa ula'ika minku to waɗannan sun zama 'yan cikinku kun zama su sun zama ku ku ne su su ne ku Allah ya ce wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah sai dai ta bangaren cin gado ma'abota kusanci da juna ta bangaren dangantaka ta jini su ne suka fita cewa sashin su ga sashi ɗa ya gaji uba uba ya gaji ɗa mata ta gaji miji miji ya gaji da haka irin ya gaji mata wannan salon da Allah ya alakanta na wata dangantaka su ko ta auratayya ko ta abin da ya shafi wato ainihin jini to bangaren jini ɓangaren kusanci na dangantaka to waɗanda suke dangin juna su suka fi dacewa da cancantar gadar tsakaninsu maimakon da mutumin makka zai iya gadon na madina na madina ya gaji na makka tare da cewar babu wata alaƙa ta dangantaka jini tsakanin su ba makusanta juna bane ta bangaren dangantaka to Allah sai ce ta bangaren gado wannan shine abin da ya hukunta sai kitabillah haka yake a cikin wato anin littafin Allah ko hukunta wasa inna Allah bi kulli shay'in alim hakika Allah cikakken masanin da kowane abu dangane da abin da ya shafi batun cewa waɗanda suke dangi su ne wato anin za su gaji juna ta ɓangaren gado saɓanin yadda da aka fara farkon musulunci tsakanin wato mutanen makka da madina har gadar juna suna yi da kuma batun cewa wannan haka yake fi kitabin la a cikin littafin allah subhanahu wata'ala ko hukuntawarsa to a dangane da wannan akan yi maganganu tsakanin malamai ma'ana malamai sun ƙari junansu da ilimi ta ɓangaren wannan ul arhami wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da su makusanta wanda dangantaka ta haɗa kowace irin dangantaka ta jini ita ake nufi wasu kuma suka ce abin ake nufi wanda dangantakar ta shafi ta ɓangaren uba su ake nufi wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah to da aka ta bangaren abin da ya shafi cin gado su suka fi cancanta da su ci gadon juna akan wani can daban wasu kuma suka ce abin da ya shafi bangaren wato uwa ba za su shiga ciki ba magana dai ta farko suna cewa da dangi ta bangaren uwa da ta bangaren uba su ake magana masu kuma cewa a bangaren uba kawai ake magana to akwai wani maganganun tsakanin maganganun malamai da wato ainihin suka yi sannan bayan haka wasu suka ce kawai a bangaren uwa ma ake magana a a cikin wannan al'amari an fahimta ko to sannan bayan haka da Allah subhanahu wata'ala yake cewa fi kitabillah me ake nufi da kitabillah wasu suka ce abin da ake nufi hukuncin haka Allah ya hukunta wasu kuma suka ce fi kitabillah lauhul mahfuz ake nufi da Allah ya umarci alƙalla ya rubuta komai a cikinsa wasu kuma suka ce fi kitabillah alqur'ani ake nufi da ba cikin alqur'ani da an yi bayanin gadon wanda za su ci gado da suwan da suwan da suwan da suwan da suwan wasu suka ce to shi ake nufi saboda haka batun gado yana daga cikin abin da yake shiga a karan farko ta bangaren abin da ya shafi al'amarin abin da Allah ya hukunta a cikin littafinsa sannan Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah bi kulli shay'in alim Allah cikakken masanin da kowane abu babu wani abu da yake buya gare shi cikin ayyukan bai. Allah subhanahu wata'ala ya san komai qad ahata bi kulli shay'in ilma ya kewaye da sanin kowane abu wannan ne abin da ya shafi karatun mu yau aya tana sanar da mu bayani akan abin da ya shafi ulul arham suna da wato hukunci na cin gadar juna wannan hukunci ya tashi abinda da ake kai na farkon musulunci tsakanin mutanen makka da madina suke gadar juna ko da ba dangantaka ta jini aya tana sanar da mu wannan sannan kuma tana sanar da mu cewa duk sanda Allah ya hukunta wani abu wannan hukunci shine abin la'akari abin bi ba waninsa ba sannan aya tana sanar da mu cewa da wanda suka gabata da wanda suka zo daga baya muddin sun haɗu kan imani sun haɗu kan jihadi yaƙi don ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala to ƴan uwan juna ne tare suke ba su rabu ba an fahimta ko والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم to wannan shine abinda isa waka na karatun mu ne abinda muka ji da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana kuma da shine muka kammala karatun wannan sura a karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi sabuwar sura suratul tauba sai dai ba za mu sami yin karatun ba a gobe sai jibi saboda gobe na da tafiya jigawa saboda lacca da zan je yi a can insha Allah ta'ala Allah ya samu mu dace